الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المصنف رحمه الله فصل الدرجة الثانية قال أن تقرب من يكفيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما wa mawaddatan la musabaratan har yanzu cikin wannan babi na alfutuwa malam yake cewa akwai mataki na biyu shine ka kusantar da wanda ya nesantar da kai mutumin da ya kika ya kyamace ka ya nesantar da kai malam ya ce to yana daga cikin futuwa shine kai ka kusantar da shi mana ka jawo shi a jikinka wanda kuma ya musguna maka malam ya ce ka girmama shi ma'ana ka kyautata masa kuma wanda ya ma laifi ka mushi uzuri ma'ana ka tsaga masa kafa ka bashi uzuri amma wannan babi ne na kyautatawa ba wai babi ne na danna fushi ba min babi al kyautatawa ne da kyakkyawan hali wa mawaddatan kuma babi ne na kauna ba wai kana yin haka dan akan cewa tilas ba wannan kuma kamar yadda ya gabata mala yake cewa wannan matakin ya fi wanda ya gabace shi wahala kuma duka an samu ne daga alkur'ani mai girma da kuma suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana cewa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa baina wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim cewa ka mummuna da kyakkyawa wanda ya ma mummuna ka mishi kyakkyawa to zai zamanto abin ƙaunarka to ma da ya ce fa'innan al'ula na farko ma'ana za ka ɗauke fuska ne ka yi ba ka shaman ba ka sanya ma ba amma wannan ma da ya ce wannan ta kunshi al'isanu ilaman asa a ilai kyautatawa ne ga wanda ya wato cuta mata ma dole ya zama yana da wahala mutumin da kake ganin ya cuce ka ya ma rashin kyautatawa a ce kai kuma ka masa kyakkyawan abu Wani abu ne mai tsananin wahala sai dai ga wanda Allah ya sauwake masa wa mu'amalatu kuma zaka mishi mu'amala ne bi biddi ma amalaka bihi kishiyan abin da shi yama fa yakunu al-ihsan wal isa'atu bainaka wa bainahu dan haka kyautatawa da kuma musgunawa da shi ya ma kaga abubuwa ne guda biyu fa ka kai abin da ka dauka shine al-ihsan wa qutsatuhu shi kuma ya ɗauki musguna maka wa fi mithli hadha qala al a irin wannan ne har wani mai hikima a cikin maganganun sa yake cewa idza maridna atainakum na'udukum wa tuznibuna fa na'tikum wa na'tadiru cewa idan mu mun yi rashin lafiya sai ba ku zo mana ba to mu za mu zo muku dubiya in kun yi rashin lafiya haka mutum ya ci zuwa ya duba ka kai lokacin da ya rashin lafiya karka ce ni ma haka na yi rashin lafiya bai duba ni ba kai ka je ka duba shi haka ne ya ce wa Buna kuma za ku aikata laifi za ku yi wani laifi fa na tekun, sai mu kuma mu zo muku wani a mu dinga ba ku uzuri kamar mu aka ma dai, mu ne muka yi laifin mala ce to wa man arada fahma hadhihi daraja kama yambagi duk wanda yake so ya fahimci wannan gaba yanda ya kamata to zai ba mu misalin da muka faɗa yace falyanzur ila sirati nabiy sallallahu alaihi wa sallama ma anna ya duba ya ga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da alaka shi tsakanin shi da mutane idan ya duba zai ga haka yajiduha hadihi bi ainiha haka ne sai gani lallai ɗari bisa ɗari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba munanta ma wanda ya munanta mushi ba yana kyautata ma waɗanda suka munanta mushi ne suka musguna mushi to da haka sai ka kama ma'ana bayi mutane sai su zamanto abokanka ko da suna kiyayya da kai Ya ce, kuma walam yakun malu hadihi daraja li ahadin siwa babu wanda ya kai kololuwa wannan darajar sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya akwai mutane zaka samu masu misalin haka amma babu wanda ya kure darajar gaba ɗaya sai shi thumma lil warasati min hadi asabi sihamuhum min at yace sannan waɗanda suka biyo shi suka dauki gadan annabawa gurgurdan kyawun halin su gurgurdan irin yanda suke wannan mu'amala to shine sai kawo misalin malaminsa wanda sunan shi ya shahara ibnu Taimiyya. kowa yana ce ana ji ana cewa ibnu Taimiyya. wasu na zagin wasu na kamewa wasu kuma na kare shi ko amma masu zagin shi sun yawa to amma dai in baka san abu bane kake kiyayya da shi kake gaba da shi shi yanzu ibnu qayyim almajili ne na ibnu Taimiyya. ya lazimce shi shekaru masu yawa ya yi karatu a wajensa har ya koma zuwa ga Allah yana tare da shi to shi ne yake cewa ni tun da nake wa mara aiki ahadun ƙaƙo ajma a lihadi min shaikh islam ibn taymiya yace tun da nake ban taɓa ganin wanda ya siffantu da irin waɗannan ba ma'ana a zamanin shi da rayuwarsa ce irin ibn taymiya ba ce ban taɓa gani ba kuma zai kawo misali yace wa kana ba'du ashabihi al-akabir yaqul wasu daga cikin manya-manyan abokansa saboda ganin kyawun halayensa har wani yake cewa an nili a tsabi ashabi huli a a'da'ihi wa husumi ni ina ma a ce wato zan kasance yadda ibnu taimiyya yake ma makiyansa ya zama ni haka nake ma abokaina me yake musu shine ce, daga shi abinda yake musu ya ce wa mara ma ya yad'u ala ahadin minhum hunkarku duk mutanen da suka yi gaba da shi suka yi kiyayya da shi yace ban taba ji ya musu mummuna addu'a ba rayuwar shi ta yi ta yayi rayuwa a cikin wahala mana tun da ya taso ya fara yin da'awa musamman a kau da wasu abubuwa munana bai taba yin tsawon wasu kwanaki yana zaune cikin iyalinsa ba <clears throat> yau a kulle shi ne gobe a ɗauke shi a kai shi wani waje to amma duk masu mashi wannan abin ibnul qayyim yace ban taba jin ko so daya ya musu mummuna addu'a ba yace wa kana yad'u lahum yana musu kyakkyawar addu'a ne. to mutumin da yake kuntata ma ta dinga mishi kyakkyawar addu'a wannan ai sai waɗanda Allah ya gode musu ko yace to daga cikin misalin da ya bayar yace wajitu yawman wata rana nazo mishi wata rana mubashira nazo mishi ina farin ciki ina mishi bishara bi mauti akbari a adai cewa daya daga cikin mafi girman makiyansa ya mutu to ni a matsayin almajirinsa sai na zo ina murna ina gaya mishi cewa ai wane ya mutu makiyinka kuma ya fi kowa iyayya ga ibnu taymiya da cutarwa yace ina gaya masa fanahara ni sai ya ya kwabe ni ya hana ni wa tanakkara ni sai na ma ya canja min ran shi ya baci wa tarja'a sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban misali amma ba bai tsaya a nan ba ya ce sun makama min fauli a take sai ya tashi ila baiti ahlihi ya je gidan wannan mutumin makiyinsa da yake kuntata masa fa'azzahun ya musu ta'aziyya wa ƙara ya ce musu inni la kun makani ni yanzu ni ne a madadin wanda kuka rasa wannan sai a hankali sai irin su ibn ya ce ni yanzu a matsayin wanda kuka rasa ne wala yakunu lakum amrun tahtajuna ila musa'adatin illa wa sa'atukum fiye yace ba wani abin da zaku nemi taimako ko fashi sai na taimaka muku da shi duk abin da kuke bukata na taimako ku gaya mu wa na'un haran wal kalam yace irin wannan zanci suka musu sai suka yi farin ciki suka mishi addu'a to ka ga abu mutane nawa ne za su samu haka ba su da yawa saboda wannan hali ne na bayan Allah na kware ma'ana waɗanda ba su ɗauki rayuwar duniya wani abu ba mana yana hangen abin da zai samu ne a wajen Allah yau don kayi ƙiyayya da mutum ko kayi gaba da mutum ba wata riba a cikin ta sai dai ya zama makiyin Allah ne amma wani abu wanda yake na yau da gobe ya haɗa ka da mutum yi gaba da shi wani ka ga har an ƙaurace to wannan ba abin da zai ƙaru da mutum da shi sai dai ya rage shi ma eh zai rage mutum a wajen Allah kamar yadda karatunmu na jiya yake nunawa cewa idan mutum musulmi da musulmi suka ƙaurace ma juna ma'ana in suka wuce kwana uku to Allah bai karban ayyukansu har sai sun daidaita da kuma mafi alkhairunsu mafi zaɓi a cikinsu wanda ya fara ma ɗan uwan shi sallama shine yafi a wajen Allah da haka kaga ita gaba ba ta da wani amfani shi yasa ba za ka taba ji an ce ga wani sahabi da wani sahabi suna gaba ba cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi sabani abin ya taso eh, su samu rashin fahimtar juna amma kuma za su koma sahabi kama mu zamani yana daɗa nisa ana daɗa nisanta da karantarwa ta shari'a mu kaga ba haka bane ko za ka ga an yi tsanani a yi tsanani shi kenan abinda bai taka kara karya ba ma sai a yi kishi a kansa sai a yi ƙiyayya da gaba da juna a kansa abinda bai taka kara karya ba su kuma saɓanin nasu fa ba wai na ni da kai bane akan saɓani a'a suna saɓani ne akan ƙila wani fahimta na shari'a shi ke kawo musu saɓani misali wata rana abubakar da umar radiyallahu anhu ma sun yi saɓani har abubakar yake ce ma umar radiyallahu anhu kai duk abin da na faɗa sai ka saɓa mu suka dai yi magana har miliyar ta ɗaukaka sai Allah ya saukar da ayoyi a ƙur'ani ce ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun sai suka hakura kuma suka koma suka ce sun janye sun haƙura. har Allah ya ja hankali akan daga murya da suke a gabansa to sai zama ba sa iya magana ma in yana ko da suna da magana da za su faɗa sun san abin da yake tambaya amma za su yi shiru saboda gudun kar su saba ma Allah Allah ce an tahbata amalukum wa antum la tashkurun ma'ana aikin ku ya lalace alhalin ku ba ku sani ba to suna yin sabani amma sabanin su duk yanda suka yi sabani kuma zaka zo ka samu sun sun dinke saboda sun fito ne daga cikin makaranta ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai lokacin da aka yi kashe Usman radiyallahu anhu ai wasu bangare na sahabbai sun fita sun yi sabani sosai da wasu har aka yi yaki amma da aka gama yaki lokacin da ya zama shi bangaren bangaren Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu sai ya samu nasara akan bangaren su Aisha radiyallahu anha lokacin da ya samu nasara bangaren su ya sa an dauko Aisha uwar mu'minai ya hada ta da kuyangai kusan guda 20 ya hada ta da kuma wasu daga cikin zarata ya ce kar su bari komai ya same ta har sai su raka ta madina ya rako ta har bakin gari ya ce a kai ta har madina ka koma ɗakin yaƙi ba yi to ga gaya mu wanda zai ma abokin yakin shi haka akwai wanda zai haka yaƙi aka yi ba ma fada na cacan baki ba yaƙi da takwabi da komai kuma lokacin da ake cikin yaƙin ma yaƙin ya tsananta domin aisha radiyallahu anha tana kan raƙumi ne yasa ake kiran yaƙin yaƙin jamal aliyu radiyallahu anhu ya fahimci cewa mutanen da suka zo tare da ita sun je sun kewaye rakumin raƙumin ma'ana aka yi ta faɗa a wajen sai ya fahimci cewa matuƙar ba a sun fiye da rakumin nan ba yakin ba zai kare ba sai ya tura wasu sai suka je suka yanke kafa rakumin rakumin na sauka ƙasa sai aka daina faɗa saboda shi baya so a ci gaba da zubar da shi haka saɓani ne amma kuma sun zo sun daidaitu kuma aisha radiyallahu anha ba ta faɗan mummuna abu akan ali radiyallahu anha shi ma bai faɗan mummuna abu akan ta duk da wannan saɓanin da suka yi suna gaya ma junansu alkhairi to haka ya kamata a zamantu. in an yi saɓani lallai dole ne in ɗan adam da ɗan adam suka zauna dole sai sun saba ba yanda za a yi mutane biyu su zauna a ce sun ɗau wani lokaci ba ɗaya ne saba ma wani ba ko da baka ji bayanin sabawan ba ko kuma baka gani a aikace ba to kila suna da hakuri ne kowa na dannewa amma sai an samu saɓani ba to bai kamata a ce irin wannan sabanin kuma a ɗauke shi gaba ba to shine abin da malai yake faɗa yanzu wannan makiyin shi ne aka zo aka bashi labarin yaro kaga wannan zai ce ai kadan ya gani in a zamanin mu ne wani haka zai ce to ku kyale shi ba yana da kadan ya gani ya ko shi ana gaya masa ma'ana sai nuna ma almajirin ba haka rayuwa take ba tun da ya yi istirja ya ce 'Ina lillahi amma ai shi ma bai wuce mutuwa ba shi ma bai wuce a ji a gaya ma wancan ya mutu ba kuma shi ya ɗauki cewa yanzu yau in shi ne ya faɗi 'ya'yansa ya zafi da haka da ya duba 'ya'yan wancan da matansa ya ce to ni na zama muku a matsayin wanda kuka rasa yau kuma duk abin da kuke bukata na taimako ni zan muku shi to kaga yanzu wannan almajirin gobe in ya ƙara ji wata mutuwa ba zai zo ya gaya masa ba ko kaga ya karantar da shi to haka ake rayuwa domin mutuwan nan kowa zai yi ta kowa zai yi ta saboda haka don wani ya mutu ba yana nuna cewa kai ka ci nasara a kansa bane to wannan yace ce rahimahullahu wa radiya anhu Allah ya ji kansa ya kara masa yarda to kaga duk wanda bai san ibnu taymiya ba dole zai dinga zagin sa an bai san irin wannan halayen nasa wannan kadan daga cikin halayen sa kenan ba akwai lokacin da aka kai shi ƙasar masar a ɗauri tun daga ma'ana ƙasar sham aka ɗauke shi har zuwa masar aka kulle shi tsawon watanni a cikin wannan ya yi ta rubuce-rubucensa mutanen da aka kawo su dukkan su sun san cewa yana da gaskiya amma suka zo suka faɗi rashin gaskiya a kansa lokacin da aka fito da shi da su suka yi munazara ma'ana suka yi jayayya sai ya zama ya ci nasara a kansu sai shi shugaba a wannan lokacin yake cewa mutanen nan sun zalunce ka mana a cikin tattaunawar da kuka yi ya nuna cewa duk abin da ake zarginka da shi ba haka ba ne. saboda haka shi wannan shugaba na wannan lokacin a matsar sai ce yanzu ma'ana me ake cewa wuka da nama yana hannunka me za ka ba da umarni a ya a kansu abin da suka ma ya kalle su yake cewa uzuri zan ba su dukansu ‘yan adam ne dukkan mu masu kuskure ne ni na yafe musu a ciki ba a bar wajen ba sai da wani a cikinsu ya lazimce shi ce duk inda yayi zai bi shi dan ya je ya nemi ilimi a wajensa da ba yana biyayya da shi to kaga haka ake san mutum ya zama shi kaga bai duba cutawan da suka masa haka nan imamu ahmad ibn hanbal lokacin da yayi wahalhalin da yayi aka jarabe shi da cewa ƙur'ani halittacce ne waye-waye da aka kama ganganu ya wahala shekaru masu yawa amma tun da yake cikin wannan halin shugabannin nan bai taba musu mummuna addu'a amma yanzu ka gaya mana mutane nawa ke tsine ma shugabannin shi yasa ake cikin wahala domin ka mutu in wannan ta yi waye kai wani bawan Allah ne na ƙwarai, Allah ya amsa addu'a kai daura ta kan shugaban ya lalace din to lalacewar shi ba alkhairi bane ga al'umma ba alkhairi bane a ce shugaba yau ya lalace to duk wanda yake kasan sa fa shi ma ya lalace in ya gyaru kuma kowa ya gyaru shi yasa baya cikin tafarki na ahlus sunna wal jama'a wanda suke na kwarai su hau mun bari su dinga tsine masu wa gaban yasa duk malamin da zaka ga ko me da'awa ya tashi ya hau mun bari yana la'anta shugabanni to wannan bai cikin tafarkin ahlus sunna wal jama'a duk inda suka je da abin nan zai dai musu addu'a ta alkai sai dai musu addu'a ta gyara ta fatan Allah ya shirya su kuma misali guda ɗaya yanzu kuka duba kaman ƙasar saudiya misali har ya san babbar ƙasa ce ita ce idan wani musulmi na duniya aiki a gabaninsu ba sun fi kowa adalci ba ne a duniya ko shugabannin su wani lokacin za su yi wasu abubuwa na kurakurai ko kamar yanzu da ake ganin wasu abubuwa suna bujirowa a saudiya ana kaza ana kaza to tun da kake cin hudu ba a maka ko a madina ka taba jin limaman nan sun tashi sun tsine ma wannan shugabannin wallahi sai dai su musu addu'a har a yau ko wancan jima'ar da ta wuce in ka hudu ba addu'a ne addu'a ake ma shugabanni ba zumu muna nan kamar misali a Najeriya yanzu a cewa ai wannan sarki na saudiya da ya zo allah wajen ransa ko akwai masu faɗa haka da yawa ya kawo kaza ya kawo kaza to kana hawa mumbari za ka ji limaman na mumbari allah ya datar da waɗannan shugaba allah ya ɗora su akan abin da yake daidai ne allah ya mutu to ga wannan addu'ar allah zai karɓe in allah ya karɓe ta ya fi mu allah ran da muke yi wannan allah ran da muke yi shi ne muke shan wahala a cikin ƙasashenmu saboda da za ka ɗauki misali yau in kai ne aka ɗauka aka ɗaura a shugabancin nan kana ganin me za ka iya a shugabanci ba dole ka yi abin da ya fi na wancan ba ila na ka yi fi nashi lalacewa ba wani wanda yake da tabbacin cewa za a ba shi shugabanci ya ce ya yi abin na kwarai a kan shugabancinsu su da shugabanci wahala ne da haka duk wanda yake shugabanci ba abin da yake bukata illa addu'a ta waɗanda suke karkashin ba kuma Allah yana jaraban mutane da shugabanni ya jaraba shugabanni da mutane Allah yana jaraba mutane da shugabanni in irin wannan jarabawar ta zo ba abin da ya fi kyau in dai ba za ka yi addu'a ta alkhairi ba to ka yi shi musamman ya zama shugaban musulmi saboda haƙƙin musulmi da katangan musulmi ta fi wacce ba ta musulmi ba ya fi wanda ba musulmi musulmi yana da haƙƙi a kanka shi yasa Umar radiyallahu anhu lokacin da aka kashe shi aka soke shi lokacin da ya fara farfadowa abin da ya fara cewa ya ce ku je ku duba wanda ya kashe wanda ya soke ni da abin nan ku duba ku gani musulmi ne ko ba musulmi ba ya ce domin in musulmi ne kila yana da wani dalili da zai tsaya na yi husuma da shi a gaban Allah kuma zan iya rashin samun mafita ya ce amma idan ba musulmi aka zo aka ce mishi ai ba majuse ne ce to ya gode ma Allah tunda ba musulmi ba domin ɗan musulmi ne ya ce ta yiwu akwai wani haƙƙi nasa a rataye a wuyan musulmi ko haƙƙin musulmin nan a wuyansa haka a ce ma shugaba yana musulmi kuma irin wannan ƙasa da muke ciki da halin da muke ciki to wannan shugaban ba abin da yake bukata illa a zuwa ta alkai yasa an banda lalatattu ba da zaga suna fito na fito da shugaba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata wannan baya cikin tabarkin su an yi shugabanni da za zo su yi kashe-kashe da barna da sauransu amma ba sa taɓa jayayya da su ban sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi da ya ba su labari cewa fa a bayansa za a samu wasu shugabanni wanda za su dinga jinkirta sallah kan lokutanta za su yi kaza za su yi kaza ya faɗa abubuwa da yawa sahabban nan suka ce to ya za mu yi a wannan lokacin <clears throat> ya ce idan ba su yi sallah akan lokaci ba ko ku yi sallah ku amma a gidajen kar ku raba kan jama'a ku yi ta a waje idan kuka zo kuka samu sallar da za su yi ku yi ta tare da su Sabon suka ce to idan suka dake mu suka kwace mana dukiya ba da haƙƙin mu ba za mu yi fito na fito da su ya ce a a matukar suna yin sallah tare da su matukar suna sallah to ya ce ku musu biyayya ya sa sun bi wannan asam uwa sa'a mana suna sauraro kuma suna biyayya to amma mu anan idan mutum ya fusata shi nan sai dinga ganin duk wahalhalin ma da yake sha a duniya nan shugaban ne ya daura masa haka ne ko yanzu yana ganin duk wata wahala da ake a kasar nan buhari ne ya kawo ta misali da kai sai yake nan ko kuma ta yi tun kafin shi wannan shugaban ya hau mulki ba shi baya wani sana'a baya wani aikin da zai taimaki kansa kuma har lokacin da zai sauka haka zai fi shi ma da ya sauka din shi kenan ya sauka shine ma gadon ma da wahala wani yana ganin kawai shugaba ne kawo mishi wahala a dan adam bai sai daura ma wahala kuma bai sai yaye ma ba Allah ne ne yaye aka mutum ya dinga gaba da dan uwansa akwai hatsari sosai akwai hatsari babba kuma wannan ko da a ce makiyinka ne ga dai misali da muka gani wannan babban makiyinsa ne da ya fi kowa tuta masa amma da ya rasu bai hana ya je ta'aziyya ba bai hana ya ba su taimakon da in shi ne yake sai zai iya ma iyalansa ba da haka kana da mutumin da kuka yi saɓani da shi in ya yi rashin lafiya je ka da shi idan kana da wani abin da za ka iya tallafa shi yake neman taimako ka ba shi wannan shi ne cikan mutuntaka shi ne cikan halayya na ɗan adam kuma da ya ce wa amal itizaru ila man yajni alayka amma uzuri da za ka bai wa wanda ya ma laifi kuma yace fa innahu ghayru mafhumin fi badi ra'ayi id lam yasdur minka jinayatun tujibu itizara cewa kai ba kai zaka bashi hakuri ba domin a hankalcen an ce mutumin da ya ma laifi kai ka bashi hakuri yace a hankalce ba a iya fahimta to amma abin da yake nufi da uzuri zai faɗa ne cewa gayatu ka kai manufarka latu a fizu, kada ka kama shi da cewa ai yayi kaza fa hal ta'tabiru ilayhi min tarki al-mu'akhadha ma da yace wa ma'ana hadha annaka tunzilu nafsaka tunzilu nafsaka manzilata al-jani lal majni alayhi wal jani khaliqun bil yace ka daura kanka kaman kai ne kai laifin kaman kai ne kama wani laifi to wannan sai ya fara cewa wane ka yi haƙuri kuma yana faruwa haka za ga mutum ne ya ma laifi amma kai kake ba shi haƙuri amma wannan ba kowa yake iya ba mutum sai ya zo kila ko a ofis ɗinka ne ko a wajen gidanka ne ko waye ya ma wani abin nan da wace ma Allah ba ka haƙuri ga kai ba kai aka ma laifin ba kai kai laifin ba kai aka ma laifi amma kai kake ba da haƙuri a yana faruwa ko to wannan yana daga cikin cikan hali Ya ce, yace wallazi ka hadha al-mashhad abinda zai sa ka ɗauki wannan mataki annaka ta'lamu annahu inna ma sulita alayka bi dhanbi cewa abinda yasa yazo yana ma wannan abin har kake bashi hakuri kila wani laifi ne da ka saba ma Allah Allah zai turo ma shi kuma wani yazo ya hau kanta. domin duk abin da mutum zai same shi na jarabawa Allah yana cewa yana rataye ne da wani abu da ka aikata na laifi Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana cewa wallahi idan ya saba ma Allah a wani abu rana ba ta faduwa sai ya ga tasirin wannan saban Allah ko a ƴaƴansa ko a matarsa ko a cikin dabbarsa shi dai har ya saba ma Allah to ko dai ya tashi ya ce matar shi ta yi ta ce ba za ta yi ba sai ya tuna da abin da ya ma mahalicin shi wannan shi ne abin da ya jawo masa wannan ko kuma ya ce ɗansa ya yi ɗan ya ce ba zai yi ba ko kuma a'a dabarsa ce ta ƙi masa biyayya ko ta mishi wata ɓanna ya ce wallahi duk wanda ya yi wani sabo ya ƙetar wani iyaka ta Allah to rana ba ta faɗuwa sai ya ga tasirin wannan abu a cikin waɗannan haka abin Allah yana jawo ma mutum Allah ya jarabe shi kuma ya ɗaura ma wani kai ma wani ya je gallaza mata wannan abu ne mai zauki ta iya yi wa mutum ya saba ma mahaifiyarsa a cikin gida ya ɗauka ba komai ba ne yana fita waje Allah ya tashi da wani ƙato ya lakata masa duka wannan ba ko wani ya kudin da masa bakar magana da ba zai taɓa manta da ita ba ko so da yawa za ka ga haka ne sai wani ya danna wani yana zuwa gaba shi kuma Allah ya turo masa wannan to yake cewa to duk wanda ka ci karo da shi ya ma wani abu to kai ne yanzu za ka ba da uzuri sai ka ɗauka cewa yin hakan wani abu ne da ka aikata Allah yake so ya kankare ma da ya turo ma wannan to kaga sai ka mishi wannan uzur kamar yadda Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abinda hannunku ta aikata ne duk abinda zai samu mutum abinda hannunsa ya aikata ne wannan kuma baya cin karo da cewa akwai abinda Allah ya kaddara na samun bawa na wato akda ma'ana kaddarori ma'ana Allah ya jarabi mutum ma ba tare da zunubin ba domin Allah mai iko ne akan ya jaraba bayinsa Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wal thamarat Allah ya ce wallahi hakika sai mun jarabe ku da wani dan abu kadan ba mai yawa bane ba min al-khawf nazirin tsoron da aka fada shekarun baya abu ne kadan daga cikin tsoro ba mai yawa ba a wajen Allah abu ne kankani ba yawa ba a gada an kai wani lokaci ba mu zauna ne wannan zama haka da ana tsoro da mutum ana cikin wannan zaman mutum za mu gan shi ya shigo da yan bakan leda ko takalmi ne a hannunsa wallahi kowa hankalin shi ba zai kwanta sai a fara cewa bincike sa duk masallatan nan sai kaga kowa a ko ba ana ana bincike to yanzu ana yi amma manta to Allah dama ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf dan wani abu na tsoro sai da Allah ya jarraba mu da walju da yunwa ka tana ana dan cikin tago sai ai ba abinci ana wahala ba abinci wa nafsin min al-amwali ko kuma dukiya ta yi kasa ta kauye ka ɗibi don kuɗi ka sa a wani kasuwanci ya lalace ko ka ɗibi jarin kana tafiya a kare a kwaci wannan nafs ne na amwali wal anfusi da kuma rasa rayuka ma amma sai Allah ya ce wa bashiris sabili ka yi bishara ga waɗanda suke masu haƙuri waɗanda idan a sabatun musibatun ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga waɗannan ba wai sai da zunubi Allah yake ma mutane wannan jarabawar ba yana cikin wato sunnar Allah maɗaukacin zai ce sunnar Allah ta farkin Allah da bayinsa cewa idan yana nufin bawansa da alkhairi ya dinga daura masa jarabawa ke man yuridillahu bihi khairan yusib ko kuma yusab minhu to duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai Allah ya dinga taba shi ya taba shi a lafiyarsa a dukiyarsa a al'amuransa sai ka ga yana ta faɗi tashi to Allah yana nufin shi da alkhairi duk wanda kaga Allah yana masa haka Allah yana nufin shi da alkhairi alkhairi na Allah ya ɗaukaka darajarsa ko Allah ya kankare masa wasu kurakuransa ko kuma Allah ya mushi wani sakamako babba a madadin abubuwan da ya rasa saboda haka wannan kuma ba sai da zunubi ba wannan ma yana faruwa ne a lokacin da bawa kusancin shi da Allah ya yi ƙarfi sosai duk bawan da ya zama kusancin shi da Allah ya yi ƙarfi ya yi kusa kwantar shi da Allah sosai to Allah ta ya jaraba shi dole sai Allah ya jaraba shi yasa waɗanda suka fi samun jarabawa su ne annaba dan sun fi kowa kusa da Allah shine yace inna ashadda an-nasi ibtila'an al fal amtal. annaba su suka fi kowa samun jarabawa kaga annabi a zage shi a cutar da shi a musguna masa wani ma annabin a kashe shi to haka nan za ta samu waɗanda suka biyo su yanzu malamai nawa aka kashe a ƙasar nan misali har yanzu ana cewa ba a san wanda suka kashe su ba ko ana cewa ba a san wanda suka kashe su ba kan me aka kashe su ila kan irin eh, maganganun da suke yi kuma maganganun da suke ba na fatanci ba ne, ma'ana maganganu ne na bayyana gaskiya na a zo a ɗauki abin da yake daidai a yi aiki da shi duk malamin da za a kashe shi akan hakan duk malamin da za a kashe shi akan hakan saboda haka Allah yana iya jaraba bawa kuma ma'ana ba ta hanyar zunubi ba don karka ce lallai lallai sai wanda yi zunubi ne Allah zai dinga jaraba shi a kai ma da baka yi komai ba Allah ya zo sai jaraba ka ya gaya za ka yi ma'ana yaya ƙarfin imaninka yake da Allah idan ya jaraba kan nan za ka koma gare shi ka nemi mafita a wajensa ko kuma a'a za ka yi fushi da halin da kake ciki kuma da yake fa idan alimta annaka bada'ata bil jinayati idan ka san cewa kai ka fara yin laifi ma'ana ka saba ma Allah sai Allah ya turo ma da wani wanda zai zo ya taka ka ya ta maka yace fantaka mallahu minka ala yadihi to kai ne ka fi cancanta ka ba mutumin nan hakuri dan kai ka fara laifi wannan ya shafi ɓangaren laifi kenan ya yahunu alayka haza kullu mali da yace duk abin da zai sauwaka maka wannan gaba daya abubuwan da ya ambata a baya ko su abubuwa da ya ambata a can baya yace mushahadatu tilkal mashahid al-ashara al-mutaqaddima fa alayka biha fa inna fiha kunuzul ma'rifati wal bi in ka koma kai riko da abubuwan da ya gaya ma a can baya din nan yace lalle in kai riko da su to lalle zaka samu mafita mafita da yawa na alkhairi da kuma sanin Allah sai mataki na ƙarshe ya ce to duk za ka aikata haka ne fasta ma hatar a cikin kyawun hali latarman ba wai don danna fushi ba mana haƙurin da za ka yi da kuma ɗauke kai da za ka yi da kyautata ma wanda ya mutuna maka ba wai za ka mishi ba ne a babin cewa kawai bari na ƙyale shi a za ka yi ne min babi na kyautatawa na isani domin mu'minun haka suke idan an musu mummuna abu sai su mayar da shi da kyakkyawa wannan shine wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nasiharsa Allah yake wa ahsin kama ahsana Allah ilayk in ka duba kaga wani ya ma wani abu sai kaga to kai kuma kyautar da Allah ya ma ka wuce ka tsaya ka mushi da mummuna sai ka mushi sakamako da abin da yake kyakkyawa ne yanzu lokacin da aka yi fatu makka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sa'id ya je wajen yaki a lokacin yakin nan da aka je mafi yawancin wanda suka tafi yakin nan wanda aka yi fatu maka ne da su ban zade da musulunta ba kuma su ne waɗanda suka mun juna ma musulmai kafin musulunta amma da aka gama yakin aka samu ganima mazala sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan wanda suka dade a musulunci sai dauki raƙumi ɗari zai ce a bawa ni mutanen madina suna kallo ba ba su komai ba irin manya-manyan muhajirun su abubakar tomar suna gefe ba a ba su kuma zai a ɗauko wani sabon musulunci sai ga kuma ɗari ga awaki guda hamsin ga abu kaza aka yi ta bayarwa wasu dai har suka kasa haƙura suka kasa haƙura har suka yi maganganu ya kai kunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ja hankalinsu da nasihohi cewa yanzu ban same ku kaza ba kuna cikin kaza Allah ya muku kaza da ƙarshe da hawaye suka rabu ya ce yanzu ba za ku so a ce an ba mutane raƙuma da awaki da duniya ba su tafi da shi shi ne rabonsu ko kuma ni ɗin da nake muku magana ni ne rabon wane ne kuma ku alkai da a ce a ba ta annabi da a ba ta duniya wanne kake so ya ce yanzu ba za ku yadda a ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne rabon ku ba su kuma mutane rabon su duniya ba suka ce wallahi mun yarda yace mun yarda suka tafi kuma da manzo Allah zuciya kuma ta saki kaga waɗancan din shahid anan shine waɗancan din ba su dade da musulunta ba su suka yi ta musguna ma musulmi amma ya musu wannan kyautatawa a ga me yake nuna yana nuna akwai ihsani sai babi na kyautatawa haka dan ta kyautata ma wanda ya musguna maka ba laifi bane ba faduwa bane ban daukaka ne a wajen Allah da haka ce, iji hadhihi almu'amala minka sadiratan an samahati ya zama walwalan zuciya ne sakewan zuciya ne yasa kamar sa wannan wa qibi nafsi kuma da tsarkakar zuciya wan shirahu sadri har yanzu zai yalwa na zuciya ma'ana zuciyarka a sake take ka wannan abu baka rafiya shi da wani abu ba la an kazmin ba wai don ka danna wani fushi ba wa bikin ko wani kunci wa musabaratin da tilasta ma kai ba fa inna zalika domin hakan in ka yi don wannan abubuwan dalilin ala anna haza laysa fi khuluqika wannan ba dabi'a ka bace wa inna ma huwa takallufun yushiku an yazu wani abu ne da ka matsa ma kanka amma an kai shi a sake na nuna ɗabi'a kace. ce mutum ya ma mummuna ka mishi kyakkyawa wa yazharu hukmul khalqi sarihan fatab tabi cewa idan kuma kayan shi don wani abu ne to Allah matsaukakin sarki yana iya rusa wannan abin ya zama kai ka walaysa walaisal maqsudu illa al-islam abin da ke dai mutum ya zama an samu tsarkaka da gyara albabini na ciki wa sirri wal qalbi zuciyar da komai ma'ana in kai abin ya zama kai ne tun daga cikin zuciyarka ba wai kai bane mujamalatan akwai abin da ake cewa mujamala ma'ana kai shi amma ta ciki na ciki ba a so mutun yayi wannan mutumin da ya ma mummunan abu in za ka masa kyakkyawa ka mishi da zuciya daya kar ka mishi a matsayin cewa a kayi amma fa kana kullace da shi ka mishi a kan cewa ka yi shi abin da ya wuce ya riga ya wuce Ya sa waɗanda suke irin wannan abin ba sa taɓa tuna da abin da ya faru na baya na ka sallallahu alaihi wasallam bai tuna da abin da suka mishi na baya ba bai cewa to ai wane da wane da wane da wane sun yi kaza baya tuna wannan a lokacin da abu sufiyan ya zo musulunta ai daidai za a yi sarku maka al'abbas ya matsa musu ya lallai baka shiga musulunci domin musuluncin nan shine gaskiya kuma ɗan yaki za ka yi da musulunci ba za ka ci nasara ba lokacin da ya ɗauko sa ya ɗauko shi a wani alfadari ne na manzala sallallahu alaihi wasallam suna tafiya suna ratsa runduna ba wanda ya gane abu su sufiyan da yake ana tallan al'abbas bakwan manzo Allah da ya zo to sai a ce haza amru rasulullah sai ya wuce can sai Umar radiyallahu ya sai ya sai ya gano Abu Sufyan ne a bayan alfajar sai ya ce makiyin Allah ina za ka je <laughs> al ya ce ba ruwan ka ciki ni na dauko ta amma Umar sai da ya bi shi har gaban manzo Allah sallallahu saboda tsananin kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi haba Abu Sufyan har yanzu zuciyarka bata kai ka musulunta ba duk da wannan abubuwan da ka gani to a lokacin sai ya ce ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah duk da yayi wannan sai ya ce to amma fa yana da abu guda ɗaya da yake nema yace shi shugaba ne a maka yanzu ya koma garin maka a matsayin shugaba me matsayinsa kasan mutumin da ya shiga musulunci daga farko dole da ya sami irin wannan jaraba sai wanda Allah ya sani. sai yau sa abubakar ya shiga musulunci ba ya tunanin komai abu sufiyan ya ce to me za a masa da haka da wani yazo zai shiga musulunci ya ce muku yan uwan shi ko yana neman kudin mota zuwa garin su da waye wannan abu ne adi abu ne a al'adance zai yi irin wannan dama eh to me za a masa ka duba fa su abu su biya ba shine yanzu ya ce ina umar ina abubakar ina muhammadu suke da aka yi yakin ku ko ya ce ina manyan ku suke mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi amsa suka ce me za mu ce mushi ya ce ku bashi amsa ku ce allahu maulana wa la maula ku. Allah shi ne mai taimakon ku ko kuma ba ku da masu taimako abu su biya ne yake wannan maganganu ya ce sai sun ga bayan musulunci amma da ya zo karɓar musulunci za Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi kai ne kace sai ka ga bayan musulunci ba manzo Allah ya sake shi ya karbe shi ya ce to abin da yake nema din nan ga abu ɗaya da za a maka shine ya je maka ya yi shela ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya zo shiga gidan Abu Sufyan aka rufe mishi kofa bai shiga gidan ba shi ma ya tsira ba za ka ba shi ai kaman an ce shi ne sarkin garin ke ko akwai daukakar da ta wuce nan shi yana ganin kaman ya rasa wannan matsayin to duk za a zo a taru kuma a gidansa da yanzu an ce gidan shi ne kawai mafita ko masallaci ko gidansa ce duk wanda ya shiga ta'aba ya tsira duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya je shiga gidan Abu Sufyan aka rufe mushi kofa ya tsira to kaga wa zai masa wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah bai tuna da abubuwan da aka masa a baya baya kuma da ya koma ya faɗa haka sai ga kuma daukaka ce a gari. sai samu wannan daukaka yanzu kai ne zaka ce wa na faɗin na masa kaza fa to zai zai zai ƙara ƙarfi kenan abinda zaka yi tunani kenan kaka yi tunanin wannan wannan daukaka na Allah ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tunanin wannan abin ba don haka ya yi ne da tsakakkiyar zuciya haka nan wancan mutumin tamamata ibn assad ko kumama wani mutum ne da shi tun da manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi shi a duniya ba mutumin da ya kyama irin manzala sallallahu alaihi wasallam shi babban bolinsa a rayuwarsa ya yi ido biyu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi kumama sunan shi ya taso tun daga garinsu ya yi wata irin shiga daban ya ɓoye takwabinsa takwabin sai da ya yi kwanaki a cikin guba wanda zai kashe annabi da shi shi kenan ya tashi ya zo madina tun da umar ya gan shi radiyallahu anhu umar allah ya sa masa wato wani irin basira na yana iya gane abin da mutum ya ɓoye ko da mummuna ne umar radiyallahu anhu yana ganin mutumin ne ya ce wallahi baka zo da alkhairi ba sai baka zo da alkhairi ba aka kamo shi aka zo da shi sai ko yayi kokarin zara takwas Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ka zo zaka ba zaka iya shi ba dan haka sai aka kama shi aka je aka daure shi a masallaci kamar dan ginin nan aka daure shi aka daure shi ta mau kuma shi shugaba ne a wajen mutanen sa to manzala sallallahu alaihi wasallam ya gama zama da sahabbansa har an manta ma taura mutumin nan da ya zo wucewa ya ganshi. sai ce su ayi suka daure shi yace ku je ku kwance shi ku kawo mishi ruwa ku kawo mishi abinci sai ya wuce sai abin ya daure mishi kai yace to mutumin da nake son kashe shi kuma ni gashi yanzu a hannun shi nake amma ga abin da ya min sai yace a kai ni wajensa ya ƙi sai abinci ya ce a kai ni wajensa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a cikin wani irin yanayi yace ku je ku kai shi ya yi wanka ya je wanka ya sa tufafi mai kyau ya zo ya shiga musulunci ya ce tun da ya shiga musuluncin nan sai ya kuma a duniya ba wanda yake so illa annabi Allah to me ya kawo haka wannan ihsanin da aka masa kaga makiyin shi ne amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya girmama shi yace ai wannan shugaba ne a mutanen sa ya za ku mishi irin wannan dauki yace ku sake shi ya ga an sake shi a madina ya zo kashe annabi ne ya ce ku sake shi ba abin da zai an sake shi ma'ana ga shiga annabin ya taba shi zai iya maƙiyinsa ne na ƙarshe ya ce to tun da ya shiga sai ya ji kuma a duniya ba wanda yake so a zuciyarsa irin manzan na sallallahu Ba wannan shine asalin manufa na ta kyautata ma wanda ya mace, ma'ana ta kyautata masa dan Allah ya tabbatar kuma zancen Allah gaskiya ne fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun amin duk wanda ya zama akwai kiyayya ta tsanani tsakaninka da shi ka kyautata masa to wallahi sai ya zama ka annahu waliyyun amin sai ya zama shine mafi kusa da kai to wannan shine abin da malai yake nuna mana yace wa hadha alladhi Kala shaykh la yumkinu illa ba'da al-ubuli ala jisl musabarati wal kazmi duk da yake wannan abin da ya faɗa fa ba yanda zai ya tabbata dole sai ka hada da abun da kuma danniya dan ba kai haka ba ba zai ka tabbatar da wannan a ce makiyinka ne yana kokarin hallaka ka a ce kuma yanzu a ce mutum ne ya zo ya yi kidnapping ɗin ɗanka misali ya ce sai an kawo kaza sai an kawo kaza shi kenan sai aka je aka kama shi sai aka ce to shi kenan yanzu ba za a mishi wani hukunci ba sai an ji ta bakinka mutane nawa ne za su yi a kyale sai sai an ji ta bakinka to kaga in aka zo aka ji ta bakinka me za ka ce wanda ji abin da kuka rama ku yi da shi wani haka zai ce ko kuma ya ce ku je ku kashe shi don rashin kashe su shi yake kawo wannan ko wani kuma an sami irin wannan isanin sai ce kuma kila ta yi ɗan makwabci ko makwabcin shi ne don ya sha faruwa. sai aka baki da wanda ya fi sanin ka sai a ɗauki ɗanka sai a kawo ɗan makwabcinka ce ai shi ne ya yi haɗin da aka ɗauki ɗanka sai ka ce mene sai ka ce musu to kun ga wannan rana ne ku bannu ta mace ta gida ku bannu da shi wannan ni zan ɗauki abin nan in dai ni tawa kuke jira to wannan ɗana ne amma hali ne na abin nan ya shiga amma ku bannu da shi ni zan ɗauki wannan abin nan ne a zai iya wannan wata mata bai wuce wata biyu ba wata biyu ko wata daya a nan amerika wani ya kashe ɗanta lokacin da ta zauna tana mishi magana tana zubar da hawaye nasiha ta dinga masa ta koma ta ce ta yaje masa ta ce amma ita tana tausaya ma rayuwarsa saboda haka ita yanzu tun da ta rasa ɗa to shi yanzu ɗanta ne ta ce shi yanzu shi ne ɗanta Tun da wancan ɗin ya tafi to shi ga ɗa ta samu shi ke nan kafirai da yawa suka zubar da hawaye kafiri ba ya ga kyakkyawan hali na musulunci in ba a musulunci ba ina ake wannan ba inda ake wannan sai a musulunci mutum ya kashe ma kana da ikon da za ka kashe shi a ce an ba ka doka a hannunka ka yi ko ki tsasi ka ce a kashe shi ka ce ka yafe masa ya wannan sai a musulunci wannan shi ne istan Shi ne abin da mala yake faɗa da haka ya ce yace fa'ida tamakkana minhu duk idan ya zama danniya da juriya da hakuri sun tabbata a zuciyan bawa afdadihi ila ilman zira sai ya kai ka wannan kololuwar daraja bi lahi, amma da taimakon Allah wallahu ta'ala a a'lam ce Allah shi ne mafi sani da kaga yana da kyau ire-iren waɗannan abubuwan mu dinga sanin su yau idan mutum ya mare ka in rama ba burgewa ba ne ko ma'ana barinsa da karantar da shi yadda rayuwa take shi ne ya fi kyau shi ne abin da ya fi kyau da yana ganin kamar ya kaskantar da kai kai kuma barin shi da za ka yi shi ne ɗaukaka a wajenka domin kai ka ɗaukaka a wajen Allah mun ba da labarin kistar 'ya'yan annabi adam ɗayan cewa ya yi la'aktu lanna ya ce wallahi sai na kashe ka har yace inna ma yataqabbalu Allahu al muttaqin yace in ka mika hannunka na, in basanta ilayya yadaka taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li ashhadaka inni akhafu Allah rabbal alamin ce ni ina tsoron Allah dan haka ko da ka ce za ka ce ni ba zan ce ka ba wannan shine abin da addinin musulunci ya karanta da haka akwai babi na musamaha na sauki babi na yafiya babi na kyautata ma wanda ya musguna maka wannan babi ne waɗanda yake wasu abubuwa ne da suke tattara da kyawawan ɗabi'un bawa wanda za a mushi wannan mummunan abin muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu daga miyagun ayyuka na roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki a cikin wannan ƙasa damoyi da ake fama da su Allah ya kawo mana mafita shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya haɗa su da mashawarta na kwarai abin da ya zama daidai ne Allah ya ba su ikon aikatawa abin da ya zama barna ne kuma Allah ya nisantar da su subhanaka wa bihamdika na an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.